Wasika ta Bulus zuwa ga Galatiyawa, Galatiyawa Sura ɗaya Daga Bulus manzon Yesu, ba daga wurin mutane ko ta wurin mutane ne kiran ya zo mini ba, amma kiran ya zo mini ne daga Yesu almasihu da Allah Uba wanda ya ta da shi daga matattu. Dukan ‘yan uwa da suke tare da ni a nan, su ma suna gaida dukan jama'ar masu bi waɗanda suke a Galatiya. alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangijinmu Yesu almasihu su kasance tare da ku. Shi Yesu almasihu ya ba da kansa domin zunubanmu, domin ya cece mu daga wannan mugun zamani, wannan kuwa bisa ga nufin Allah Ubanmu ne, bari daukaka ta tabbata a gare shi har abada abadin. Amin. Abin nan da kuke yi ya bani mamaki sosai, a cikin ɗan kankanin lokaci haka. kuna so ku bar bin wanda ya kira ku ta wurin alherin almasihu, har ma kuna komawa zuwa wani sabon labari daban da labari mai dadi namu. Ai, babu wani labari mai dadi daban, na faɗa haka ne domin akwai wadansu da suke ta da hankalinku, suna kuma ƙoƙari su jujjuye gaskiyar labarin nan mai dadi na almasihu. Amma ina gaya muku. idan wani mu zai kawo muku wani irin labari mai daɗi daban da wanda muka kawo, ko shi mala'ika daga sama ne, ko mu da kanmu ma, to, bari ya zama la'ananne. Kamar yadda muka riga muka fada muku a da, ina sake fada muku yanzu cewa duk wanda ya yi muku wa'azin wani irin labari mai daɗi daban da wanda kuka riga kun karba, to, bari ya zama la'ananne. ko za a ce, ta wurin yin wannan magana haka ina ƙoƙari in sa mutane su yarda da ni ne? A'a, abin da nake so shi ne, Allah ya yarda da abin da nake yi, kuna tsammani ina ƙoƙari in faranta wa mutane rai ne? A'a, da mutane ne nake faranta wa rai, da ban zama bawan almasihu ba. ‘Yan uwana, ina so in fada muku cewa, labari mai dadin nan da nake yi muku wa'azinsa ba daga wurin mutum ya fito ba, ban karbe shi daga wurin mutum ba, kuma ba wanda ya koya mini shi, Yesu almasihu da kansa ne ya bayana mini shi. Kun ji irin zaman da da na yi a cikin addinin Yahudawa, yadda na tsananta wa jama'ar masu bin Allah ƙwarai da gaske, har na yi ta ƙoƙari in halaka ta. Kun kuma san yadda a cikin addinin Yahudawa na fi yawancinsu waɗanda muka yi girma tare, na fi su kishin bin al'adun kakaninmu sosai, amma Allah wanda ya ƙebe ni tun kafin a haife ni, ya kuma kira ni bisa ga alherinsa, har ya ji daɗi ya bayana mini ɗansa Yesu, domin in yi wa'azi labari mai daɗi ga waɗanda ba Yahudawa ba, da ya yi haka ban nemi shawara daga wajen wani mutum ba. ban kuma je Urshalima wurin waɗanda suka riga ne zaman manzani ba, abin da na yi shi ne, nan da nan na je ƙasar Arabiya, sa'an nan na komo Damascus. Sai bayan shekara uku ne na tafi Urshalima domin in ga Kefas wato, Simon Petrus. na kuwa yi kwana goma sha biyar tare da shi. Bayan wannan kuma, ban ga ko ɗaya daga cikin sauran manzani ba. sai dai Yakub ɗan uwa Ubangiji, abin nan da nake rubuta muku gaskiya ne a gaban Allah nake faɗa muku, ba ƙarya ba. Daga baya kuma, na tafi ƙasar Suriya da taki likiya, amma a wancan lokaci, jama'ar masu bin almasihu da suke cikin yankin Yahudiya ba su sani ido da ido ba tukuna. Sun dai ji kawai an ce, Mutumin nan wanda da ya tsananta mana. gashi yanzu yana sanar da maganar ban gaskiya nan da da yake batawa sai suka ɗaukaka Allah saboda abin da ya yi ta wurina. Galatiyawa Sura biyu Bayan shekara goma sha hudu na sake koma Urshalima, a wannan lokaci na tafi tare da Barnaba da kuma Titus. Allah ne ya nuna mini a cikin ruya cewa in tafi, da na kai can sai na hadu da waɗansu shugabannin jama'ar masu bi, na bayana musu yadda nake yin shelar labari mai daɗi ga waɗanda ba Yahudawa ba, na yi musu wannan bayani, su kadai, kada kwazon da nake yi cikin aikin nan, ko kokarin da na riga na yi su zama banza. Titus abokin tafiya ta ma, ko da yake shi mutumin Hellas ne, ba wanda ya sa shi daule a yi masa kaciya. maganar kaciya ta tashi ne saboda yan uwan nan na karya waɗanda suka shigo a boye sun shigo ne domin su bata wannan yancin da muke da shi ta wurin almasihu yesu suna so su mai da mu bayi amma ko kadan ba mu yarda musu ba gama muna so mu kiyaye gaskiyar labarin nan mai daɗi domin ku amma su mutanen nan da aka ɗauka cewa su manya ne ba su ƙara komai akan koyarwa da nake yi ba a ganina ko su wane ne duk ɗaya ne a wurina, domin Allah baya nuna bambanci. A maimakon haka, sun ga yadda Allah ya ɗanka mani aikin wa'azin labarin nan mai daɗi ga marasa kaciya, kamar yadda ya ɗanka wa Bitrus aikin wa'azi ga Yahudawa masu kaciya. Gama shi Allah wanda ya yi aiki a zuciyar Bitrus domin ya zama manzo ga Yahudawa, shi ne kuma ya yi aiki a zuciyata domin in zama manzo ga waɗanda ba Yahudawa ba. Da ganin yadda Allah ya nuna mini alherinsa haka, su Yakub da Bitrus da Yohana, waɗanda aka ɗora musu aikin shugabancin jama'ar masu bi, suka karbe mu, ni da Barnaba da zuciya ɗaya, mun yarda da juna cewa mu za mu je wurin waɗanda ba Yahudawa ba, su kuwa su je wurin Yahudawa. sai dai suka tuna mana cewa kada mu manta da talaka wanda suke wajensu, ni kuwa tun dama nake marmari yin haka kwarai. A lokacin da Bitrus ya zo Antakiya, sai na tsawata masa fuska da fuska domin laifinsa a fili yake. Da farko, yana cin abinci tare da masu bi waɗanda ba Yahudawa ba, amma bayan da Yakub ya aiki wadansu zuwa Antakiya, sai Bitrus ya janye, ya ware kansa, ya yi haka ne domin yana tsoron waɗanda suke so a yi wa waɗanda ba Yahudawa ba kaciya. Haka ma sauran Yahudawa masu bi suka yi munafunci kamar Bitrus, har ma suka jawo Barnaba a cikin wannan munafunci. Amma da na ga ba sa yin abinsu bisa ga gaskiyar labarin nan mai dadi, sai na cewa Bitrus a gaban kowa duka, kai ba Yahude ne. amma kana yin zamanka yadda waɗanda ba Yahuda ba suke yi, ba kamar yadda Yahudawa suke yi ba, yanzu yaya za ka sa waɗanda ba Yahudawa ba dole su bi al'adun Yahudawa? Akika mu Yahudawa ne bisa ga haifuwa, ba waɗanda ba Yahudawa ba ko masu zunubi ba. Mun sani cewa mutum ba zai sami zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin bin koyarwar Musa ba. sai dai idan ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu, saboda haka mu ma mun ba da gaskiya ga almasihu Yesu, mun yi haka domin mu samu zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin dogara ga almasihu ba ta wurin yin ayyukan koyarwar Musa ba, gama babu wanda yakan sami zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin bin koyarwar Musa. In kuwa ya zama muna so mu sami zaman marasa laifi a gaban Allah. ta wurin dogarar ga almasihu sa'an nan an same mu mu kanmu masu zunubi ne to wannan zai nuna almasihu yana hidimar zunubi kenan a'a ko kusa amma idan na tashi ina sake gina abubuwan da da na rushe na zama mai karya koyarwa kenan ai ta wurin koyarwar musa na zama matacce ga koyarwa domin in rayu ga Allah. An giciye ni tare da almasihu, yanzu ba ni ne ina rayuwa ba, amma almasihu ne yake rayuwa a zuciyata. Wannan rayuwa ta jikin da nake yi, rayuwa ce ta wurin dogara ga dan Allah, wanda ya kaunace ni har ya ba da ransa domina. Ba zan yi banza da alherin Allah ba, amma idan mutum yana iya samun zaman mara laifi a gaban Allah. ta wurin bin koyarwar Musa, wannan ya nuna cewa mutuwar almasihu ta zama banza kenan. Galatiyawa Sura uku Ya ku Galatiyawa, kuna hauka ne, ko wani ya yi muku magani ne, gashi a fili na baya na muku Yesu almasihu wanda ya mutu a kan giciye. Yanzu ina so yi muku tambaya daya tak, ruhun Allah ya zo muku saboda kun bi ayyukan koyarwar Musa ne, ko kuwa saboda kun gaskanta da magana da kuka ji ne? Yanzu, wane irin wawanci kuke da shi haka? Gashi, kun fara da Ruhun Allah, amma yanzu kuna so ku karasa da ƙoƙarin kanku da halin mutuntaka. Ashe, wahaloli daban-daban da kuka sha sun zama banza kenan? Haka zai yiwu kuwa? Wato, Allah wanda ya ba ku ruhunsa yana kuma yin abubuwa masu ban mamaki a cikinku, kuna tsammani yana yin haka ne saboda kuna bin ayyukan koyarwar Musa, ko kuwa saboda kun ji maganar almasihu kun kuma gaskanta? Ku dubi rayuwar Ibrahim mana, an rubuta cikin maganar Allah cewa, Saboda Ibrahim ya gaskanta Allah, sai Allah ya lissafta wannan adalci ne a gare shi. To, sai a gane cewa masu ban gaskiya su ne zuriyar Ibrahim. Rubutacciyar maganar Allah ta fada tun da cewa waɗanda ba Yahudawa ba za su iya samun matsayin adalci a gaban Allah ta wurin ban gaskiya. Saboda tun da ma an sanar wa Ibrahim labari mai dadi cewa, Ta wurinka ne dukan al'ummai za su sami albarka. Saboda haka, masu ban gaskiya za a albarkace su tare da Ibrahim mai ban gaskiya. Gama duk waɗanda suke tsammani Allah zai karbe su don suna bin koyarwar Musa la'ananu kenan. Gama rubutacciyar maganar Allah ta ce, Duk wanda bai aikata dukkan abin da yake a rubuce a littafin koyarwar Musa ba, la'ananne ne shi. To, a fili yake, babu wanda zai iya zama mai adalci a gaban Allah. ta wurin bin koyarwar Musa, domin an rubuta cewa, Mai adalci ta wurin ban gaskiya ne zai rayu. Koyarwar Musa ba daga cikin ban gaskiya take ba, kamar yadda aka rubuta. Wanda ya aikata dukan abin da aka faɗa cikin koyarwar Musa, a gare ta ne zai rayu. La'anar nan ta koyarwar Musa mun kubuta daga gareta. ta. saboda almasihu ya fanshe mu daga la'anar nan da yake an mai da shi abin la'ana saboda mu ne gama an rubuta duk wanda aka rataya shi a kan gungumin itace la'ananne ne ga Allah almasihu ya fanshe mu ne domin albarkar nan da aka yi wa ibrahim ta zo wa waɗanda ba yahudawa ba kuma ta wurin almasihu yesu ta haka mu ma ta wurin ban gaskiya mun iya samun ruhun nan da Allah ya yi alkawari. ‘Yan uwa, bari in ba ku misalin abin da kuka saba da shi, idan mutum biyu sun yi yarjejeniya sun kuma sa hannu domin a tabbatar da shi, to, ba mai sauke shi, ba kuma mai ƙara wani abu a kai. To, Allah ya yi yarjejeniya da Ibrahim da kuma zuriyarsa, ba a rubuta cewa da zuriyoyi ba wanda zai nuna kamar suna da yawa a'a an ce zuriyarka mutum ɗaya kenan wato almasihu abinda da nake nufi shine Allah ya yi yarjejeniya da Ibrahim ya kuma tabbatar da ita koyarwar nan ta Musa wadda aka kawo bayan shekara hudu da talatin. ba za ta iya mai da yarjejeniyar nan da Allah ya yi tun da wofi ba, gama da a ce gadon alkawarin nan ta Allah ana samuwa ta wurin bin koyarwa ne, ashe da ba za a samu ta wurin alkawari ba, Ibrahim kuwa ta wurin alkawari ne Allah ya bashi albarka. To, in haka ne, don me aka kawo koyarwar Musa? An yi ƙari da koyarwar ne. domin a nuna mana zunubanmu a fili, an kawo ta da nufi cewa za a yi aiki da ita har ranar da zuriyar nan ta Ibrahim za ta zo, wadda sa ne aka yi alkawarin. Gashi kuwa, wannan koyarwa mala'iku ne suka ba da ita ta hannun mutum mai tsayawa tsakanin Allah da mutane, kuma ba a bukatar mai tsayawa tsakani idan al'amari ya shafi mutum ɗaya ne. Allah kuwa daya ne. Ashe, wannan yana nufin koyarwa tana gaba da alkawarin Allah kenan? A'a, ko kusa, gama da a ce an kawo wata koyarwa wadda za ta sa mu rayu, wannan zai nuna za a sami adalcin Allah ta hanyar bin koyarwa kenan. Maimakon haka an rubuta cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Dukan duniya tana kalkashin ikon zunubi, don me? domin alkawarin nan da aka yi bisa ga ban gaskiya ga Yesu almasihu za a ba da shi ga waɗanda suka ba da gaskiya. Kafin lokacin ban gaskiya nan ya zo, koyarwan nan ta kulle mu kamar ‘yan kurkuku, sai lokacin da ban gaskiya ta bayana. Wato, aka danka mu a hannun koyarwar Musa domin ta kai mu ga almasihu, domin ta wurin ban gaskiya ne mu sami zaman marasa laifi a gaban Allah. yanzu kuwa da yake ban gaskiya ta zo, ba mu kasance a karkashin rainon koyarwar Musa kuma ba, gama ta wurin ban gaskiya ga almasihu Yesu, dukanku kun zama ‘ya'yan Allah, an kuma yi muku wankan baftisma, wadda ta nuna cewa ku na almasihu ne, saboda haka kun kuma dauki halin almasihu ya zama halinku. Saboda haka, ba bambanci tsakanin Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba, ba kuma bambanci tsakanin da da bawa, ko tsakanin mace da namiji, ai, dukanku ɗaya ne cikin almasihu Yesu, in kuwa kuna almasihu ne, kun zama zuriyar Ibrahim kenan, kuma masu cin gado nan bisa ga alkawarinsa. Galatiyawa Sura hudu Wato, magaji lokacin da yake ɗan yaro, shi da bawa duk ɗaya ne, ko da yake dukan abin da yake a gidansu nasa ne, yana hannun iyayen goyonsa da wakilai har zuwa lokacin da ubansa ya sa, haka yake a gare mu kafin hanyar almasihu ta bayana, muna nan kamar yara, mu bayi ne ga ikokin da suke mulkin wannan duniya. Amma sa'ada lokacin da Allah ya shirya ya cika, sai Allah ya aiko da ɗansa ta wurin haifuwar mace, an sa shi ƙalkashin ikon koyarwar Musa tun daga haifuwa, domin ya fanso waɗanda suke ƙalkashin koyarwar, ya kuma mai da su a matsayin ‘ya'yan Allah, domin a nuna ku ‘ya'yansa ne, Allah ya aiko da ruhun ɗansa a cikin zuciyarku, yana kira ga Allah cewa, Abba, Uba, domin haka kai ba bawa ba ne kuma. kai ɗa ne, da yake kai ɗa ne kuma, Allah ya mai da kai mai cin gado ne, da ba ku san Allah ba, kuna bauta waɗansu aloli waɗanda ainihi ba kome suke ba, amma yanzu kun san Allah, ko kuma a ce Allah ya san ku, yaya za ku sake komawa karkashin mulkin ikokin duniyar nan marasa karfi? Abin banza ne su, me yasa kuke so ku sake zama bayinsu kuma? Ga shi kukan ba da kanku ga kiyayewar waɗansu ranaku da watanni, da lokatai da shekaru, abin da kuke yi ya bani tsoro, gama ya zama kamar duk wahalar da na sha a kanku banza ne. Ina rokonku yan uwana ku zama kamar yadda nake, gama ni ma na zama kamar ku, ba ku yi mani wani laifi ba, kun sani cewa rashin lafiya da na yi. ya bude hanyar da na kawo muku labari mai daɗi da farko. Ko da yake rashin lafiya ta ya zama babbar damuwa a wurinku, duk da haka ba ku yi mani reni ko ku ki ku kula da ni ba, kun dai karbe ni kamar mala'ika daga sama, ko kuwa kamar yadda kuka karbi almasihu Yesu da kansa. Kun yi murna sosai a lokacin, to, yanzu fa, ina farin ciki da kuka ji saboda ni? na tabbata a lokacin da mai yiwuwa ne da kun ciccire idanunku kun ba bani, ashe, yanzu kun mai da ni abokin gabanku ne, saboda na gaya muku gaskiya, waɗannan mutane sun rike ku da aniya sosai, amma abin da suke nufi ba shi da kyau, suna so su raba ku da ni, don duk niyyarku ta koma gare su. Ai, yana da kyau a kasance da irin wannan niyya idan da nufi mai kyau ne, wannan ya kuma kasance haka ko yaushe ba wai sai lokacin da nake tare da ku kawai ba. Ya ku ’ya'yana, yanzu ya zama sau biyu kenan da nake jin zafin haifuwarku, kuma zan ci gaba da wannan wahala sai halin almasihu ya kafu a zukatanku. Ayya, da a ce ina tare da ku yanzu, da sai in canza muryata. Kai, na damu kwarai saboda ku, ku gaya mini, ku da kuke so ku bi koyarwar Musa, kun gane da abin da koyarwar take nufi ne? Gama a rubuce yake cewa, Ibrahim yana da ‘ya'ya biyu maza, daya ɗan an haife shi ne ta wurin macen da take baiwa, ɗayan kuma ta wurin macen da take mai yanci. Ɗan nan na baiwa Ibrahim ya samu ne ta hanyar da aka saba samun ‘ya'ya, amma ɗaya ɗan nan na mace mai yanci, an haife shi ne ta wurin alkawarin da Allah ya yi masa. Wannan misali ne, matan nan biyu sun kwatanta yarjejeniya biyu, hagar ita ce mai haifuwa bayi. Wato, hagar ta zama misalin babban tudun Sinai, wadda yake a ƙasar Arabiya, ita ce kwatancin birnin Urshalima ta yanzu. gama ita da ’ya'yanta duk bayi ne, amma Urshalima ta sama tana da yanci, kuma ita ce mamarmu a rubuce yake cewa, Ki farin ciki ya ke macen da baki da aihuwa, ki ihu na murna ke da baki taɓa jin zafin haihuwa ba, gama yaran macen da mijinta ya bar mata sun yi yawa, sun fi yaran mace mai miji. To, uwa. mu ma mun zama ’ya'yan Allah ta wurin alkawari kamar Ishaku, a wannan lokacin kuwa ɗan nan da aka haifa ta hanyar da aka saba ya tsananta wa ɗan nan da aka haifa ta wurin ikon Ruhun Allah, haka kuma yake har yanzu, amma a rubuce yake cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Kori baiwar nan da ɗanta, domin ɗan baiwar nan ba zai raba gado tare da ɗan nan da mace mai yanci ta haifa ba. Saboda haka ‘yan uwa, mu ba ‘ya'yan baiwa ba ne, mu dai ‘ya'yan macen da take mai yanci ne. Galatiyawa Sura biyar Domin zaman yanci shi ne dalilin da almasihu ya yantar da mu, saboda haka sai ku tsaya da ƙarfi, kada ku sake mika kanku ga gungumen bauta. To, ku ji ni, ni Bulus ina gaya muku, in kun yarda a yi muku kaciya, almasihu ba shi da amfani gare ku kenan. Ina sake tuna muku cewa duk wanda ya yarda ya bi dokar yin kaciya, to, ya zama dole ya bi dukan koyarwar Musa kenan. Ku da kuke ƙoƙarin samun zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin bin koyarwar Musa. kun riga kun fidda kanku daga bin almasihu kenan kun kaucewa alherin Allah gama ta wurin ruhu da kuma ta wurin ban gaskiya muna jira tare da sa zuciya a kan samun adalci gama in muna cikin almasihu Yesu ko da kaciya ko da rashin kaciya ba wani abu ba ne a gare mu amma abin da muka fi kula da shi shine ban gaskiya wadda take nuna kanta ta wurin kauna. Da farko kuna yin gaba sosai, wane ne ya hana ku yin biyayya da gaskiya? Lallai rudin da aka yi muku bai zo daga wurin Allah wanda ya kira ku ba, kamar yadda akan fada, dan kankanin yisti ne yakan sa babban burodi ya kumbura. Saboda zumuncinmu cikin aikin Ubangiji, na tabbata ba za ku yi wani ra'ayi daban da nawa ba. kuma shi wanda yake tada hankalinku zai sha hukunci ko shi wane ne yan uwa idan har yanzu ina wa'azin yin kaciya ne to don me har yanzu mutane suke tsananta mini idan haka ne ai magana ta game da mutuwar almasihu kan giciye ba za ta zama abin tuntube ga kowa ba ai masu tada hankalinku din nan gwamma su ci gaba su mai da kansu babbani gaba ɗaya. ’yan uwana, ku dai an kira ku musamman domin yanci, amma ku lura kada yancin nan naku ya zama hujjar bin halin mutuntaka, maimakon haka, bari yanci nan ya kai ku ga yi wa juna bauta cikin kauna. Gama dukan koyarwar Musa an hada ta a kalma guda, wato, Ka kaunaci makwabcinka kamar kanka. Amma in kuna fada da juna, kuna cizo, kuna cinye juna kamar namomin daji, ku mai da hankali fa, kada dukanku gaba ɗaya ku halaka. Nufina shi ne, ku yi rayuwa yadda Ruhu ya bi da ku, idan ku yi haka, ba za ku bi halin mutuntaka ba, don halin mutuntaka baya yarda da Ruhu, Ruhu kuma baya yarda da halin mutuntaka. waɗannan halayen biyu suna gaba da juna shi ne ya sa ba ku iya yin abin da kuke so ku yi in ruhun Allah ne yake bi da ku to ba a karkashin koyarwar Musa kuke ba ayyukan da halin mutuntaka yake haifar suna nan a fili su ne iskanci da halin lalata da halin neman jin daɗi na rashin kunya da bautar gumaka da maitanci da kin juna da fada da kishin juna da fushi da son kai da rabuwa da yin tawaye da kishi da buguwa da bukukuwan shaye-shaye da kuma sauran abin abubuwa kamar haka ina yi muku gargadi kamar yadda na riga na yi a da cewa masu yin irin waɗannan abubuwa ba za su sami gado a mulkin Allah ba, amma halin da Ruhun Allah yake haifar shine kauna da farin ciki, da salama, da hakuri, da kirki, da nagarta, da aminci, da tawali'u, da kuma shan ƙarfin sha'awar jiki. Ai, babu daukar da ta hana waɗannan abubuwa, kuma dukan waɗanda suke na almasihu Yesu sun gice halin mutuntaka da mugayen abubuwa. iri-iri da jiki yake marmarinsu, tun da yake ruhu ne ya ba mu rai, bari ruhu ya bi da mu kuma cikin dukan zamanmu, kada mu zama masu girman kai, ko masu tada hankalin juna, ko masu jin kishin juna. Galatiyawa Sura shida ’Yan uwa, in aga wani yana cikin yin laifi, ku da Ruhu mai tsarki yake tare da ku. sai ku komo da shi kan hanya, amma ku yi haka da halin tawali'o, a hankali kuma, domin kada maimakon dawowar da dan uwanku kuma ku fade cikin jaraba. Ku taimaki juna ta wajen daukar wahalar juna, ta haka ne za ku cika koyarwar almasihu, in wani yana tsammani shi wani abu ne, amma kuma shi ba kome ba ne, rudin kansa yake yi. Amma bari kowa ya gwada aikinsa ya gani. idan ya yi kyau, sa'an nan zai iya takama da abin da ya yi da kansa, ba sai ya gwada kansa da wani ba, gama ya kamata kowa ya dauki kayan kansa. Duk wanda aka koya masa maganar almasihu, sai ya raba dukan abubuwansa na alheri da wanda ya koya masa, kada ku ridi kanku, ai, ba ya yiwuwa a yi wa Allah wayo, duk abin da mutum ya shuka, shi zai girba. Gama idan mutum ya shuka da biyan sha'awar jikinsa, zai kai shi girbin mutuwa, idan kuwa ya shuka ta biyan bukatar ruhu, zai kai shi ga girbin rai na har abada. Saboda haka, kada mu gaji da yin abin da yake da kyau, gama idan ba mu gaji muka bar kokari ba, lokaci zai zo da za mu yi girbi mai albarka. To, saboda haka, duk sa'ada muke da zarafi. sai mu kyautata wa dukan mutane, musamman waɗanda suke yan uwanmu cikin almasihu, ku dubi irin manyan-manyan rubutun da nake yi muku da hannuna. To, mutanen da suke so a gani su wani abu ne, su ne suke so tilasta muku ku yi kaciya, suna yi muku haka ne domin suna tsoron tsananin da za su sha saboda giciyan almasihu. Ai, ko waɗanda aka yi musu kaciya ma. ba sa kiyaye koyarwar Musa, su dai suna so a yi muku kaciya domin su yi ta daga kai cewa su ne suka sa a yi muku kaciya. Amma ni, ko kusa ba zan daga kai ba, sai dai game da giciyen Ubangijinmu Yesu almasihu, gama ta wurin mutuwarsa a kan giciye ne, sha'anin duniya ya mutu a gare ni, ni kuma na mutu ga sha'anin duniya. Kaciya da rashin kaciya ba komai suke ba babban abu shine mutum ya zama sabuwar halitta salama da jinkai su kasance tare da dukan waɗanda suke bin wannan ka'ida wato tare da ainihin isra'ila ta Allah daga yanzu zuwa nan gaba yan uwa kada kowa ya ƙara damuna da wani abu gama alamun raunuka da nake da su a jikina sun nuna cewa ni bawan Yesu ne. bari alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya kasance tare da ruhunku, uwa, amin.